Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau litinin shida ga watan fabrairun shekarar 2023 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baballe da kanun labarai to baba wata mummunar gobara a kasar chile ta yi sanadin mutuwar mutane 24 tare da jikkata wasu kusan dubu daya. rundunar monusco ta ce an kashe wani sojan wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya daya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ƙasar denmark kuma dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da kudurin da gwamnati ta gabatar na soke ranar hutu da ake kira great prayer day kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe iyalan sarkin garin mutum biyu a jihar taraba mun sallaci gawan saboda bayan babu hali a rarraba su kowanne a cikin buhu ne sun soma rubewa da lalace a cikin buhu aka sassaka kura pilot ne wasu bodi aka yi sallaci aka yi ne aka sallace su To a yau za mu ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman akan siyasar Najeriya daga matakin jihohi inda yau za mu shiga jihar Delta mai fama da tashin hankali. Yana cewa ne ba za mu bari a gudanar da babban zaɓe ba musamman na 2023 a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kuma wani ɓangare na jihar Delta. To kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashim gumal zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira MONUSCO ta bayyana cewa an kashe wani sojan wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ɗaya a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo jiya lahadi lokacin da aka yi wani lokacin da aka yi wa wani jirgin sama mai saukar ungulu na dakarun wanzar da zaman lafiya lugudan wuta a sararin samaniya jirgin mai saukar ungulu ya iya sauka a babban birnin lardin goma an kai masa har an kai harin bayan ya tashi daga birnin beni da sakaliyar rana a cikin wata sanarwa da rundunar monusco ta fitar ta ce wani jami'in wanzar da zaman lafiya ya samu mummunar rauni a harin wanda bata bayyana ko wane ne ke da alhakin kai harin ba sanarwar bata bayyana ko wane irin makami aka harba kan jirgin ba ko kuma abin da ya haddasa asarar rayuka an girke dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya mai ɗauke da sojoji kusan dubu goma sha takwas da ɗari biyu a gabashin congo tun bayan da ta karbi ragamar jagorancin aikin da majalisar ɗinkin duniya ta yi a baya a shekara ta dubu biyu da goma aikin ta ya hada da tallafawa kokarin gwamnatin congo na tabbatar da zaman lafiya a yankin da rikicin 'yan tawaye ya mamaye Jami'an kashe gobara suna ta fama da barkewar gobarar daji da dama a kasar Chile jiya Lahadi, inda suke neman shawo kan ɗaya daga cikin bala'i mafi muni a kasar a tsawon shekaru, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa akalla 24 tare da jikkata wasu kusan dubu ɗaya. Ana shirin karɓar taimakon ƙasa da ƙasa jiya Lahadi daga wasu tsirarin ƙasashe da suka yi alkawarin samar da kayayyaki da suka haɗa da jiragen sama da ƙwararrun tawagar masu kashe gobara. yayin da gobarar dajin mafi muni ta kona dazuzzuka da filayen noma a yankuna uku da ke kusa da tsakiyar tekun pacific na kudancin amurka gwamnatin shugaba gabriel borish ta sanar da ayyana dokar ta ɓaci a kudancin ƙasar da mafi yawan ƙauyuka ne a yankunan bayo-bayo noble da kuma arukaniya don gaggauta kai kayayyakin agaji gobarar ta laƙume kusan hekta 270 ko kilomita 140 kamar yadda jami'ai suka faɗa jiya lahadi ko kuma wani yanki da ya kai girman jihar rhode island ta amurka labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dubban mutane ne suka taru a birnin copenhagen jiya lahadi da nuna adawa da kudurin dokar da gwamnati ta gabatar da soke rana hutu don taimakawa wajen kara kashe kudaden tsaro manyan kungiyoyin kwadago na kasar ne suka shirya zanga-zangar adawa da soke hutun ranar addu'o'i da ake kira great, prayer day ranar hutun kiristoci da ke faduwa a juma'a ta hudu bayan ista wanda aka fara tun a shekara ta 1686 kungiyoyin da suka shirya zanga-zangar sun kiyasta akalla mutane dubu hamsin ne suka halarci zanga-zangar wadda ta zama zanga-zanga mafi girma a denmark cikin fiye da shekaru goma sai dai 'yan sandan yankin ba su ba da kiyasin taron jama'ar ba an ba da shawarar soke hutun ne a watan disambar bara don taimaka wajen tara kudaden haraji don karin kashe kudin tsaro a yakin da rasha ke yi a ukraine kuma wani bangare ne na sabuwar gwamnatin danish da aka kafa na shirin sake fasali da nufin shawo kan kalubale ga tsarin jin daɗin denmark To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan wasu 'yan bindiga sun kashe iyalan sarkin garin mutum biyu a jihar Taraba da suka hada da matansa biyu da kuma 'ya'yansa guda biyar bayan da suka nemi kuɗin fansa da ba a basu ba. rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakinta sp usman abdullah ya tabbatar da wannan lamarin muhammad salisu garba na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto al'amarin dai ya faru ne a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar gasol a jihar taraban inda 'yan bindiga suka yi garkuwa da iyalan mai martaba sarkin mutum biyu daga bisani kuwa suka nemi wasu 'yan kudade masu yawan gaske wadda ba a basu ba sai ko suka kashe iyalan sarkin da suka hada da matan sarkin guda biyu da kuma 'ya'yan sarkin guda biyar ɗaya kuwa ya tsira da ransa al'amarin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban sp abdullahi usman wadda na yi masa tambaya kan cewar ko a ina ma aka samu gawawwaki bakwai da aka kashe kashe? An samu gawakin su a can jejin kwando wadda ke karkashin karamin hukumar Arbakola. Ita hukuma 'yan sanda jiya Taraba karkashin shugaban titi abin Bola Shokoya PS daga hada kungiya ta musamman wato sa ta haɗin gwiwa mu 'yan sandan hukumar sanjiyar Taraba da maharba da 'yan banga kamar da aka saba yi don a kai ɗauki. Shi kuwa Ahmadu Muhammad wadda ke zama kwamandan baka na karamar hukumar Jalingo a jihar Taraban wadda ya ce shine dai ya bada umarni domin a je a ɗauko wannan yaro wanda ya nasarar kwatowa daga hannun 'yan bindiga da suka kashe 'yan uwansa. Ya samu daman biyo ramummuka da kogi ya zo an ba su labari amma za su je su duba shi. So ya kai ga sun yi tattaki zuwa gurin suka je suka duba shi suka ɗauko shi misali har wajen karfe zuwa bakwai da rabi haka ka iso da shi cikin garin kwando. da garin kwando suka ɗauke shi zuwa Sunkani. To yaro dai yana cikin wani hali sosai muna shawara da su dai a kawo shi Jalingo asibiti a a kai shi mutum biyu gun mahaifinsa sai mahaifin ya kira yake ce lallai a kai shi mutum biyun zai fi so aka ɗauke shi a cikin daren a gurguje aka kashe mutum biyu. Shi kuwa Isiyaku Umaru Tammai na ɗaya daga cikin 'yan bankan da suka yi nasarar tsintan yaron da ya samu ya tsira da ransa wanda ya ce wannan yaron dai ya shaida musu cewar yana wannan rarrafe ne duk inda ya samu gulbi ya tsoma kai kuma da inda ya samu 'ya'yan ɓaure ya ci haka dai har ya iso inda yake. Da muka je muka duba sai muka tarar da wannan yaron yana tafiya da da gwiwa yana cin ƴaƴan ɓaure in ya samu inda ruwa yake kuma yana sha kuma yana galabaice amma yana gane mutane na iya magana mun tambaye shi ina sauran 'yan uwansa daga ina yake ce su ne wanda aka yi garkuwa da su 'ya'yan mai martaba sarkin mutum biyu da muka tambaye shi ya gaya mana ga wato ina sauran ƴan uwanka yace an kashe su ta ina ne ce shi bai zai iya gane wannan gurin magato shi kuma sai muka ɗauko shi muka zo caji ofis na kondom muka kira 'yan sandan gurin muka musu report a nasu bangaren al'umma mazauna yankin mutum biyu da ke karamar hukumar gasol a jihar taraban waɗanda waɗanda suka halarci taron jana'izar na iyalan sarkin mutum biyu wadda 'yan bindigan suka kashe har bakwai aliyu da ke yankin mutum biyu wadda ya shaida mana yadda aka gudanar da taron jana'izar da kuma yadda 'yan sintiri ko kwance 'yan banga suka kawo gawakin mamatan. ni na je ma da ni aka yi sallan gawan an ebo mana gawakin 'yan sintiri sun je 'yan banga sun ebo gawakin sun dawo da shi sun garin mutum biyu yar kudin gasar lokal gamin kofin mai martaba sai baban yara mun sallaci gawan saboda bawan babu hali a rarraba kowanne a a cikin buhu ne sun soma rubewa da lalacewa a cikin buhu aka sassaka kura pilot ne wasu bodi aka yi sallace aka yi ne aka sassake su wannan al'amarin dai ya faru ne a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar gasol a jihar taraban inda yan bindiga suka yi garkuwa da iyalan sarkin mutum biyu su takwas daga bisani kuwa suka kashe bakwai ɗaya kuwa ya tsira amma rai kwakwai mutu kwakwai cikin 'ya'yan lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya To da da Lado Salisu Garba da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Masu hako mai na iya sake yin la'akari da manufofin fitar da shi. biyo bayan bukatu da aka samu na farfadowa a kasar china kasa ta biyu mafi girma a duniya mai amfani da mai kamar yadda babban daraktan hukumar makamashi ta duniya Fati Birol ya bayyana jiya Lahadi. Bukatar a ƙasar China babban mai shigo da ɗanyen mai a duniya kuma ta biyu mai sayan iskar gas ya zama babban abin da ba shi da tabbas a kasuwannin mai da iskar gas a duniya a shekarar 2023 yayin da masu saka hannun jari ke sa zuciyar saurin farfaduwa bayan da beijing ta ɗage dokokin covid a watan disamba bara birol ya shaida a kamfanin dillancin labarai na reuters a gefen taron makon makamashi na india cewa muna sa ran kusan rabin bukatun man fetur a duniya a bana zai fito ne daga kasar china ya kara da cewa bukatun man jirgin sama a china ya karu wanda hakan ke kara matsin lamba kan bukatun Idan bukatar ta ƙaru sosai, idan tattalin arzikin China ya farfadu to za a samu ƙarin bukata a gani na ƙasashe da ƙungiyoyin OPEC su dubi manufofinsu in ji Birol. Daga ƙarshe, tsohon shugaban ƙasar Iran Muhammad Katami da tsohon minister ƙasar Mir Hussein Musabi duk sun yi kira da a yi sauye-sauye a siyasance a daidai lokacin zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar Mahasa Amina a hannun 'yan sanda. a daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan cika shekaru 44 da juyin juya halin musulunci na shekara 1999 ya daga cikin manyan 'yan adawa kasar musabi ya yi kira a ranar asabar da ta gabata cewa a gudanar da wani muhimmin sauyi na tsarin siyasa da ya ce yana fuskantar matsalar halasci kuma a jiya lahadi khatami jagoran masu fafutukar kawo sauyi a cikin wata sanarwa ya ce abin da ya bayyana a yau shine yaduwar rashin gamsuwa Katami ya ce yana fatan yin amfani da hanyoyin farar hula ba na tashin hankali ba na iya tilasta tsarin mulki ya canza tsarinsa da kuma amincewa da sauye-sauye. A cikin wata sanarwa da kafar da kafafen yada labaran cikin gida na kasar suka ɗauka, Musabi ya ce Iran da Iraniyawa na bukata kuma a shirye suke don samun sauyi mai tushe wanda tsantsar mata rayuwa 'yanci gwagwarmaya. Ƙarshen labaran duniyar kenan To madalla yanzu kuma a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na musamman wanda a yau za mu yi akan siyasar Najeriya a matakin jihohi a daidai lokacin da babban zaben kasar ke kara karatowa. A yau za mu yada zango ne a jihar Delta mai fama da tashin hankali. inda wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya haɗa mana wannan rahoto. Talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka an kirkiro da jihar delta ne da ke yankin niger delta daga jihar edo wadda ake kira bendel a baya a ranar 27 ga watan agusta na shekara ta 1991 jihar delta dai a yanzu ta yi iyaka da jihohin edo a bara da kuma jihar rivers haka kuma lokacin an kirkiro da jihar tana da ƙananan hukumomi goma sha biyu kacal kamin daga bisani a ƙara mata su koma ƙananan hukumomi 25 kuma gwamnan mulkin soji na farko shine iya loki ciku wanda ya kama mulki daga ranar 28 ga watan na agusta na shekara ta 1991 lokacin zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya ibrahim banmasi babangida haka kuma jihar ta samu gwamnan farar hula na farko wato mr phyllis ibu a shekara 1992 a yanzu kuma gwamnan jihar shine Musa Ifanye Okowa na jam'iyyar PDP da ke gab da kammala wa'adinsa na ƙarshe. Zuwa yanzu dai 'yan takarar gwamnoni a jihar musamman a zaben shekara ta dubu biyu da da ashirin uku mai zuwa su ne Honorable Obo Wore Sharif na PDP da kuma Omo Agege na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya wanda fafartawa su za ta fi zafi musamman tsakanin APC da PDP a jihar ta Delta. zaben da na 2023 na fuskantar barazanar tsaro musamman bisa la'akari da ta da kayar baya na 'yan kungiyar nan ta ipoc kuma kawo yanzu suna ci gaba da shelar cewar ba za su bari a gudanar da zaɓuɓɓukan ba na shekara ta 2023 a yankin na kudu maso gabashin ƙasar da ma jihar delta da ke makwabtaka da jihar anambra gama abinda wani ɗan bindiga na kungiyar ta ipoc ke cewa There is no election and there will Yana cewa ne ba za mu bari a gudanar da babban zaɓe ba musamman na 2023 a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kuma wani bangare na jihar Delta. Za mu dawo da karfin ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra kuma muna tabbatar muku da cewa ba gudu ba ja da baya. That we must make sure be restored. suma 'yan asalin jihar ta Delta na ci gaba da nuna matukar fargabarsu kan batun na tsaro musamman yayin zaɓuɓɓukan na shekara ta 2023 gama abin da suke cewa. we are ready to vote, but IPOP they already say that there will be no election. Muna cike da ƙalubale musamman ganin zaben 2023 na gab da zuwa ba ma iya karɓar katin zaɓe bale ma mu gudanar da babban zaɓe na ƙasa muna cikin tashin hankali. da haka kuma muna kira ga hukumomi a najeriya da su ɗauki matakai don ganin cewa mun gudanar da zaɓe na ƙasa. Ana fitan da nika wake muna bukata saboda mun yi to zamu yi zaɓe da wani ɓaci zamu yi zaɓe amma abin da muka bukata muna bukata muna gwamnatin tarayya saboda akwai matsalar tsoro wajen da ke kawo muna matsalolin wurin nan da kashe-kashe da amiro ba da sauran da wajen da ke kowa da mutane don haka muna da ko gwamnatin tarayya su sa muna hannu zo su magance wannan wannan matsala wanda akwai. Rundunonin tsaro a jihar ta Delta sun tabbatar da cewar duk da barazanar 'yan kungiyar ta IPOC za su kara inganta tsaro yayin zaɓuɓɓuka na shekara ta 2023. Muhammad Ali Ari shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Delta kuma ga abin da yake cewa. Kokari dai muna nan muna yi. Wannan kokari ya hadu da kuma ababai kamar a wa yara musamman yara irin namu da kuma a hade da kuma yan siyasa da kansu da youth leaders cewa da muga zaben na an yi ta ba tare da an samu kashe-kashe ko kuma irin rikici-rikicin da ake samu a lokacin zabe kamar wanda suka wuce ba. To ai tun ba yau ba kai kanka ka san cewan sun sha tura sako cewan su dole delta ta zoma cewan abin da ke tafiya nan saboda haka su ji da kansu a can kuma duk abin da zai shafi abin maganan siyasa a ce ba za a yi zabe ba a kasan ba Roma da wannan mun mun san za a yi zabe a nan ba abin da za su yi nan za a yi zabe insha Allah Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria To ba da a gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da sabon shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin marayu ma'aikatan da ke aiki da 'yan fansho da dai sauransu a yau za mu duba batun rushe wata unguwar fulani da ke kusa da barikin sojoji na kaduna kasance da mu cikin shirin Suna na sarfil hashin gumel Shirin wannan makon zai shiga jihar Kaduna zuwa yankin Jaji, inda hukumar barikin soja da ke yankin ta rushe unguwar da ake kira Bela, wadda ke zama matsugunan makiyaya na tsawon shekara da shekaru. Ɗaya daga iyaye mata da aka rusa wa gida a yankin Fatima Ibrahim, ta ce barikin sojan mata tarar da su a yankin, kuma da jama'arsu aka yi amfani wajen gina ita kanta barikin. Sunana Fatima Ibrahim. kuma ni ne mai wakiltan filanin da suke zaune a bela jaji kenan to a august an zo an ba mu 30 minutes a gidajenmu aka rushe mana gidaje dukanmu duka aka yi kondabin gidaje to da aka yi kwandab gidaje mu mun so mu ji 30 minutes wani minti 30 30 kakka ji tsoron magana 30 kwamandai ya ba mu muna zaune a baya akwai dogo kuma wannan gurin da muke zaune sama da shekara saba'in iyayenmu suna nan jaji na ya sami gurin barikokin duka nan suka samu iyayenmu a wajen nan to sai aka zo aka wayi gari a ruwa sama ruwa ƙasa ana ta ruwa haka aka rurruce mana gidaje me muka yi an kama ɗankin nafin koko an kama wani yaje je ko infoma aka ce ba ɗaya doka ne daga sama Wai muku. In ji komanda, in ji sojojin da suka zo gurin kenan. Suka ce doka ne daga sama a rushe wannan gurare ba a son ganin wani a gurin. To me ina za mu je? Dukan mu a lokacin ba mai dawan da zai kai shi sati biyu. Sadda aka yi mana wannan rusau sama da gida hamsin aka yi rusau din nan. gida kuka gina irin gidaje da ake koko da eh, irin rigar ku na fulani? Oh, gidaje ne bulo da bulo kwano ko ina kowa kwano da komi wanda ka sani kaman unguwa kana daga saman titin zaria zuwa kaduna in ka sa idon ka yamma za ka hangi mu kuma abun da ya raba mu da bariki ai dogo shi ya raba mu hanyar leruwai shi ya raba mu eh hanyar jirgin ƙasa bayan na ce to ba a tashi mana wannan shin mutunci sai da muka tsiyashe ba mu da ka ko kaza ba kowa ya mallaka duk sadda mutanen nan za su shigo za su zo da makamansu tun suna zuwa karfe goman dare sun zo suna karfe tara sun zo sau uku ana shiga mana gida shine nake so in ce me kike nufi da kuntsiya ce ba saniya ba akuya ba tunkiya duk mu har ga Allah wa'anda suke zuwa da daddare ba su daukan mana tumaki ayin eh, awaki ba mu soja su suka zo suka kwace mana awaki har da kaji a tsaya kina nufin ku da ake cewa fulani suna yin aiki na kidnapping eh. wato kuma an zuwa ibi na duka an ba mu da komi yanzu dukan mu a gidajen haya muke wallahi wasu kwanan nan so uku ana masoyi ne ba kudin ba wani sana'a daga noma sai kiwo shi muka sani kuma ga yaranmu duka matasa muna da su sama da hamsin wata mata ɗaya wasu biyu wasu ma ba a yi masu auren ba duka muna nan da su sai aka ce an kore mu a gurin ba a son ganin mu an rusa mana gidaje ina ake so mu kai matasan mu yaran mu yan shekara hudu biyar makaranta suke yi to in muka yi nesa da makarantun ina za mu sa su makaranta dan Allah ina tambaya ina za mu sa su amma yanzu da suka da aka bayar an rusa ina kuka koma muna cikin jaji yanzu dukkan mu muna cikin daji wasu kuma sun tashi sun yi kudu gida biyar sun tafi sun yi kudu suna wajen habuja. Ina wasu ce kotun asali can akwai yarjejeniya tsakanin ku da rundunar soji cewa idan aiki ya zo za ku tashi ku ba su guri. Oh, babu. Ba yarjejeniyan don da da yarjejeniyan ai da iyayenmu sun ba mu tarihi. Don duk gini ginen da aka yi da yayyenmu aka yi kankarin. Duka a barikokin nan da su aka yi kungilan gini kina nufin da yan uwanku aka gina bariki ka barikin nan da su aka yi barikin gurin ta same ku kenan gurin ta same mu ko yanzu in muka je ina iya gwada ma kowa makabarta wannan na kakana wannan na tsohonmu wannan duka suna nan yanzu haka a take yin amma kafin a baku minti talatin da kika ce aka rushe kila an ɗauki wani lokaci suna gaya muku suna son gurin ba ku tashi ba o o o ba su taɓa ba so ɗaya suka kira taro suka ce gurin nan ya aka yi kowa ya mallaki wajen nan mu sau ɗaya muka san an kira filani taro sau ɗaya ana kiranci taron nan ya je suka dawo na ce ya aka yi suka ce ba a son a ga wani kiwo a bakin bariki ko saniya ko akwai har ce to ina shanu shanun da duk an sace suka ce to ai su ma an sace masu nasu doka ne daga sama ba a so a ga kiwo ana. Binciken da filin ciki da gaskiya gudanar ya nuna cewa sojoji ko cibiyar soja na da hurumin tsarin mallakar duk inda ta gina wata cibiya da ta wasu sassa da ke kewaye da wajen. Amma takan samu shekaru kafin neman sassan haka kuma akan yi bayani ga waɗanda ke yankunan don neman inda za su koma kafin a ɗau matakin faɗaɗawar. Kasancewa sojoji ba su fiye yin ƙarin haske kan matakansu ba. Amma shirin ya nemi jin ta bakin shugaban sashen kula da hulɗar soja da fararen hula na rundunar manjo janar Marcus Kangi, wanda ya ce duk wanda yake da korafi kan wani soja ko rundunar soja, ya rubuta ko ya je ofishinsu don kai korafi, tare da tabbatar da cewa za a share wa mutum hawaye. idan har an gano yana da gaskiya. Ni ne Major General Marcus Kange, ni ne kuma Chief of Civil Military Affairs Army na Nigerian Army. Wannan bangare dai na uh, Department of uh, Civil Military Affairs din kamar yadda suna ta tabata Civil Military Affairs wato wannan ofishin department din shine wanda yake interfacing tsakanin sojoji Nigeria da farin hula. Me nake nufi da wannan wato wuri ne wanda wami inda muke tabbatar da cewa akwai wani abu a tsakanin farin fula da soja wannan department din zai iya shiga tsakani ya yi tambaya mai ya faru an mu yi fana mai ya faru din to za mu iya muyi yi shi wannan department ne abin da ya sa aka kafa shi wato akwai wayansu matsaloli da aka samu a tsakanin sojoji da farafula shekaru da suka gabata wace irin kalubale ne yake samu da su sune kamar idan dan farin fula ya ga kamar an taka masa right nashi hakinsa kenan ko in ba ya gamace shi ba zai iya kawo rahoto to ina ne zai kai rahoton nan ko wata sashi wanda muna kira civil military legal desk a wannan desk din shine za a kawo karan kuma wannan desk din baya a cikin army headquarters complex kuma baya a wannan complex na department din suna nan a waje a garki area 2 in sun je garki area 2 na ni ofishin nan yake kuma wayanda suke aiki a wurin ko da suke su sojoji ne ba su sa uniform suna sa farin kaya so that duk wanda yana so ya gansu sai ya zo ba zai gansu da uniform ba sai ya shiga ya ba da complain nashi in ya bayar sai a duba kamar yadda na gaya maka a duba ko gaskiya ko ba gaskiya kuma a wannan sashi din akwai lauyoyi wayanda za su duba wannan magana yawa to mun janar marcus kangi mutane sukan kai kara idan suka kai kara sai ya zama su ma ta sai a iya rike wanda ma ya kai karan wajen sojoji Eh, sai ka ga shi ma bai dawo ba sai mutane suna jin tsoron inda wani abu ya haɗa su da soja shi kenan sai dai ko su bar wa Allah ko su yi ta jin haushi irin wannan ya za'a yi to wani dai akan rashi sani ne kamar yadda na gaya maka akwai civil military legal desk a army headquarters a wannan department ne to kowane division na nigeria army akwai wannan civil military legal desk ne kamar muna da division suka yi guda tara a nigeria army so ko ina ne wannan irin wannan abun ya faru za su iya su kau kara a wannan civil military legal desk na division din sa a duba musu wannan eh, matsala din idan mutane suka samu irin wannan matsalar ko wasu yan uwansu sun shiga tarkon sojoji sojoji sun zalunce su ko sun doke su ko sun kulle su eh, tunda suna jin wannan hirar tawa yaya za su yi su samu haƙƙinsu kaga yanzu muna da nomba wanda za su su kira toll free wato nomba na 193 ko yaushe kaga soja ya maka abin da bai gamace ka ba ka kira nomba na 24 hours saka ba da complain. maimaita mana lambar na saboda mutane su rike tin sun samu matsala don matsalolin suna nan masu yawan gaske da suke son faɗa muku. nomba din 193 na ce maka 193 toll free.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 to ina jin iya abin da za mu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokaci a don haka um, sai nan da hantsi in allah yadda za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma jumbe hamza da ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar mr karl baba ya kuma kiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu huta lafiya sai an jiba salamu alaikum